Assalamu alaikum. Wai kun san cewa kuwa akwai sama da kashi saba'in na nau'o'in hanyoyin da za ku sarrafa shinkafa? To yau za mu kawo muku ɗaya daga cikin wa'annan nau'ukan. Za mu yi abin da muke kira koriyar shinkafa wato green rice. Amma kar ku je ku ina ba ni kaɗai zan wannan girkin ba. Tare da ni is my friend Farida. Assalamu alaikum. So yau za mu yi muku wannan shinkafan da na ce muku koriyar shinkafa wato green rice. Kuma za mu kawo muku ita tare da sirrinmu na magi kuma abincinmu kar ku manta kullum yana tare da hanyoyin da za su gina muku jiki wato good nutrition. Farida, ki kawo mana wannan tumatir ɗin mana. Okay to. Kin gama yankawa? Eh na gama. All right. We have everything ready. We're just waiting for you. kun san lokacin azumi dole sai an dinga yin abinci akan lokaci kana yi kana duba lokaci so da kar a yi latti za mu dan tafi break kar ku je ko ina da mun dawo za ku ga duka yadda za mu yi wannan girke-girken je ka canja kayanka ka zaka ci abinci. ‘Ya'yana su ne rayuwata, na san sai sun ci sun koshi za su iya yin nasara a rayuwa. tun da na gano magi soya chunks kara sinadarin protein a abinci na domin da magi soya chunks zan iya basu sinadarin protein a cikin abincinsu abinci mai gina jiki ga iyalina a kullum Baraka da dawowa a cikin shirinmu na Magi Diaries. Kar ku manta da muka tafi na ce muku idan muka dawo za mu yi going through introduction na ingredients mu. So anande kunga dai kun ga mun yi display ɗinmu beautifully. We have Maggie crayfish. We also have Maggie jollof, the everyone's favorite. And then we have the amazing new favorite. I'm going to tell you more about it later. but we have the soya chunks it's going into our recipe for today sannan muna da gashashen kifi we have the gashashen kifi here we have the pepper tattasai kenan mun riga mun yanka shi muna da albasan mu wanda hajiya farida ta taya mu yanka ya ban ganki da hawaye ba <laughs> na goge <laughs> muna da attarugu muna kira wannan scotch bonnet sai muna da crayfish kowa ya san crayfish dai we have the curry leaves And then we also have the scent leaves. I'm putting them together. our fat su tare saboda harkan ƙanshi ne. And we have the amazing vitamin C tomatoes. We also have the ugu leaves, cut, shredded. And then we have the amazing leftover rice. So since we're all done, so I'm going to be using this for the cooking. Hajiya Farida, ki dan taya mun mana da uh, lighter? Yes, the lighter. Okay. Yawa. bismillahir rahmanir rahim haraka da wuta sha daɗi eh mana ya kawo haraka da wuta so we're going in first with our vegetable oil okay we just have like a ladle of the vegetable oil cin man gyada da yawa ba shi da kyau so okay. use just enough not too much okay. and then i'm going in with the onion purple onion yes <laughs> <laughs> ba za ki bar zancen purple onion din nan ba ko? Oh, na ce red an ce mun purple ba sai in kara gaya ma masu kallo ban su san purple ce ba red ba yadda muke ce mata. Yes, so we want to um, just allow the onions to be translucent a bit. So just stir fry it. Ko za ki zo ta nan gefen ki dan taya ni caramelizing oh. onion din nan. Kin ce oh, me ma caramelizing onion da Hausa? Ta matse. <laughs> To ta matse, matse ta. Matse <laughs> ta. Mm. So abinda za mu saka next, zan saka crayfish because it brings out the flavor. That's why I'm going in with it. Mm. But immediately, I'm going to add our pepper. watan mm. tattasai ba za ku bar crayfish ɗin ta matse ne ko menene kika ce eh, ba za ki bar shi ta matse ba <laughs> za a saka pepper ɗin and mm. immediately we go in with uh, tarugu oh, in ya so daga baya in ma muna son kanshi mm. za mu iya karawa so right now i'm going to go in with the smoked fish kin shirya na shirya akwai dan ruwa kaɗan a cikin shi so kin ga zai dan eh. tado mana wannan mm. yana da kyau as you're cooking you be clearing your kitchen don't be messy while cooking ina son tumatir a ah, abinci. Ina son shi. Ina son kuma na iya yankan. And you don't want to be cooking. So the, the whole purpose of this fish, uh, the, this meal is a one pot meal. And you don't need to take too much time to make it. Yawwa, kamar da na ce muku, using this soya chunk, you need water because you need 10 minutes to cook it. So yanzu za mu sa ruwanmu wanda nake da a can hajjafai da barin ɗauko ruwanmu. Ah, Already na tafasa shi. Mm. So I'm just going to add it. Mm. We need one cup at least. I'm eyeballing it. I'm eyeballing it. Don't take after me. Don't take my word. Ki samu ki auna. So I'll be opening the soya chunk. I will need a scissors. To ke yanzu what do you madadin, think about? Madadin nama zaki ce, zaki ki buɗe madadin nama. <laughs> Zan buɗe madadin nama. <laughs> I'm replacing the protein. So we just have that in. Okay, kuma wannan beef ne ko? No, this is actually soya. Okay, yes. Ina rage wutan nan fani ban ga yana ragewa ba ko shi ma dai ya kosa mu ci ne. So quickly we're going to ki bude mana wannan magin mana. Ni ma zan bude wannan. E ki dan bude sai ki marmasa mana shi a ciki. <laughs> Ki marmasa mana ya kike yi kaman baki girki ne. Ah. I'm adding my signature jollof, but I'm adding it later when I add the rice. So yeah, we need to give it a little bit of like few minutes to cook the soya chunks. Ba ɓata lokaci idan ana azumi yana da kyau ana oh. sauri wurin girki. We have to be making sure we're cooking with time to make sure we finish on time. So shinkafa na yanzu da na ce muku leftover ne daga abincin jiya ba sai da na dafa wani sabon shinkafa ba. So kawai zan zuba shi cikin tukunya direct because I have already stir fried everything I need for the rice. Ga wannan zan kara miki aiki. So right now I will just take this. Our soya chunks are well cooked. We'll just be adding it directly into the rice so I'll pour this over. Za a sa kayan daɗi cikin shinkafa. Ula la, ula la. Aini yau. I'm so eager for iftar. Ban iya tashi. All right. So just before I add, kafin in saka sauran abubuwan, zan zo in saka ganye na kar ku manta wannan green rice ne watan koriyar shinkafa so zan saka ganye na so that kar in ta motsa shinkafa har ta caɓe kuma kar ku manta shi wannan abincin is budget friendly watan da kaɗan za ki girka abinci mai matuƙar amfani mai gina jiki kuma mai ƙayatarwa a ido on maggi diaries we make sure we bring you the best of recipes zan saka maggi jollof signature jollof ina zan yi sprinkling ɗin shi a ciki me kika ce ɗazu ƙarshen daɗi sunan shi in ba shi ba jollof kin san ina son abinci mai gina jiki all in kin san sirrin wannan shi me sirrin shi saka jollof uh, signature jollof at the end of at your the dish end of, okay. brings out the flavor of your dish okay yes ya ka gan shi ko in kira mana sallah ne kawai kira mana sallah ko kawai in kira ah, sallah ki bari mu kai azumin mu ki bari mu kai azumin mu ki bari mu kai azumin mu <laughs> so we just allow this to simmer a bit while we clean up so while we are cleaning we'll be right back don't go anywhere once we get back we'll be plating for iftar see you soon me zan yi yankukan mama na mai daɗi da kuma ɗan wakenta mai daɗi. Ta ce sirrinta magi star wadda ake yin ta da waken soya da wa'yansu sinadaran masu inganci da yake ba da ma'ana a cikin girke-girkenta. Amma ba ni da abincin da na so, don duk girkin mama na da daɗi. Magi girki mai inganci. Welcome back to Maggie Diaries. Our food is ready and plated. na san ba za ki iya haƙuri ba ba zan iya ba. Ko kira sallah Ko Halima ma ba za ta iya hakuri ba. <laughs> So the food is ready and we are ready to dine. I also cannot wait. Let's get to the table. Bismillahirrahmanirrahim. All right. Sannu Halima. Ah, Sana'anta Abida. Kina ta satin table. Eh ina sauri ne. All right. Sannu Halimatu Sadiya. <laughs> Sannu ya azumi. Finally. Bismillahirrahmanirrahim. Time to chow. bismillah na kosa na fara cin da biyu <laughs> to ba dai kira sallah <laughs> yawwa ni kuma na kosa in tunatarwa dama da za mu yi shine eh. kun san an ce abincin da zai ciyar da mutum daya mm. zai ciyar da mutum nawa kin ko san hadisin biyu ko eh. wanda zai ciyar da biyu kuma zai ciyar da mutum hudu yawwa kuma wanda zai mm. ciyar da hudu zai ciyar da mutane da yawa that's why we encourage um, feeding a lot of people sharing is caring albarkacin azumi azumi yes and eh. with Maggie. Everyone is welcome, of course. Okay. So, Domin kallon shirye-shiryen girke-girke cikin wannan watan na Ramadan, make sure you follow all our social media handles. And don't forget, with Maggie, everyone is welcome. Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak.